الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آية درسينا أربعين دجوزة متاكي أتنكرة ثمنا إزدية يو أكو آه، جوة الفطر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دبريه من ثلاثين دجو ودكي دي دي دا تقوت جوة آية تشكرة دبو جيو دقوم آية ميلادية زمتا كتاب فتلي a cikin abubuwan da ya danganci hukuncin sallar jam'i a fakani da yake shirutun imama wasu sharuɗin limanci ƙarin musamman ku malam allah ya jikarsa ya ce fasmun wannan fasali ke nan shirutun imama ki kisa sharuɗin limanci guda takwas ne al-imama shi ne limanci wato a sifar limanci shi ne jagoranci a cikin sallah to tana daga cikin wilaya tana daga cikin nauyi na jagoranci da ake jibintarsa ga al'umma wanda a limami na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sannan bayan sa al-khulafa'ur rashidun suka to su ne limamai kuma shi liman nauyi yake ɗauka a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da cewa shi ne yin lamuni ne al-imamu na ayati al-imamu bamin والمؤذن مؤتمن آه اللهم ارحم الأئمة واغفر للمؤذنين الله تجد أن لإمامي كي جاترا جلاداني يتي الإمام حميل نواتي لأوكا النوين ضامي نواتي وند معناه أنا أوكا النوين مجيانسا ya ɗaukar النوين ما sallah a يسا yasa sallar su yake ɗauke musu abubuwa da dama idan mutum idan mutum bai samu karatun fatiha ba bai samu karatun sura ba bai samu wannan tsayuwar ba amma ya samu ruku'u liman ya dauke masa wannan to da haka liman mai yin lamuni ne mai daukan nauyi ne shi kuma ladan mu'taman amintacce ne wanda ake amincewa ne shi zai ya ce as-salatu khairun minan nawm kowa ya samu bakin sa kuma a zo ai sallah in yi kiran sallah shi kenan za a zo ai sallah magana dan haka an amince masa ma'ana wato ya riko da amana shi kuma liman ya dauki nauyi sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a yace Allah ka yi rahama ga limamai ka yi gafara ga ladane to limanci wilaya ne yana daga cikin abubuwan da ake cewa daga cikin wato wajibci na al'umma shine a sami shugaba wanda aka ce daga cikin abubuwan da maslahar da suke tabbata ga al'umma wajen shugaba daga ciki shine iqamatul wato iqamatul juma wal a'yad tsayar da sallo tsayar da juma'a da kuma wato lokacin da kuma sallolin idi domin alamomi ne daga cikin alamomin addinin musulunci saboda haka nauyi ne wato a a wato a mas'uliyya ce nauyi ne wanda ake nadawa ga wanda ya yi to tana da sharuɗai abin da ke nufi kuma da sharaɗi shine abin da yake idan da shi wannan abin zai tabbata idan babu shi wannan abin ba zai tabbata ba to sharaɗin limanci shine abubuwan da kowanne daga cikin su sai ya samu sannan limanci zai tabbata idan kuma bai samu ba limanci ba zai tabbata ba idan ɗaya daga idan ya zama babu sharaɗi ɗaya daga cikin sharaɗin limanci limanci ba zai tabbata ba to shine wannan yanzu malam zai ambata mana waɗannan sharaɗai inda ya ambata guda tara ne na الأول شرط إلى فرقه الطهارة تركي ولا تصح إمامة من صلى محدثا متعمدا sallar wanda limancin wanda ya salla yana mai wato rashin tsarki mai kari yana mara tsarki ba za ta inganta ba limancin limancinsa bai inganta ba idan ya sallar muta'ammidan yana mai ganganta haka yana sanar ba shi da tsarki ya yi sallah to limancin limancinsa bai inganta ba ya ake nufi da limancin limancinsa bai inganta ba ma'ana wanda suka yi sallah a bayan su sai ta zama sallar su har abada idan yayi da gangar kama wannan mutlakan wannan hukuncin sa idan shi sallarsa ta baki wannan wabi bakin sallarsa wannan bayyananne ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallar ɗaya daga cikin ku idan tsarkin sa ya karye har sai yayi alwala har sai yayi alwala da yake nafiyul qabul baya karba ma'ana sallar ba ta inganta ba sallar ba ta inganta ba wannan kuma ijma'i ne cewa wanda duk sallah ba shi da gangan ba shi da karfi sallar sa ba ta yi ba bayan laifin kuma da ya aikata na ganganta saba ma Allah jalla wa ala to dangane da liman dangane da majiyi fa majiyi shi ma idan ya san cewa limamin ba shi da tsarki yayi sallah a bayan sa kuma sallar sa ba ta inganta ba sai ya rama har abada domin a cikin yin haka ya yi sallah a bayan wanda ba shi da sallah yayi wa kuma ga yayi wasa da addini kenan tunda wasa ne da addini ke sallah bayan wanda ba shi da sallah kafin cewa sallar ta bace ba wanda yake ba shi da alwala saboda haka idan idan mamu ya san cewa liman ba shi da alwala amma duk da haka ya sallah a bayansa to sallar wannan mamu din ta ɓaci to amma wanda bai sani ba fa wanda bai sani ba cewa limamin nan ba shi da alwala yayi sallah shine hukuncin sallarsa sallarsa ta inganta menene dalili al-yaqini me dalili an ce al imam bani liman mai daukan nauyi ne bai nuna mai dauki nauyin sa ba to da dauki kansa da shi kansa sallar ta ce bai sai dai dauke masa eh yana da uzuri dalilai guda biyu ne dalilai na hadisi dalilai da kuma dalili na aikin sahabbai amma dalilin hadith shine hadisin abi huraira a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim limamai su muku sallah idan sun yi daidai to kuna da ladan sallah da ladan kuna da ladan bin jam'i su ma kuma suna da ladan sallah wanda suka yi muku nima da kuma ladan limanci wa in akhta'u in suka in ku suka suka kuskure falakum ku kuna da ladan kun bi su wa alaihim su kuma kuskuran su wa alaihim ay khata'uhum kuskuren su yana kansu saboda ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta sallar wanda ya salla a bayan liman tare da shi ya cika sharuɗan sallar amma liman bai cika nasa sharuɗan ba yace falakum wa alaihim ladan su ya tabbata saboda haka wannan ya ingantar da sallar su wa alaihim nauyin da saban da kukuran da alaihim yana kan yana kan su ma'ana kuskuran liman ba zai gudana ba zai wato tuho ya kai zuwa ga al-ma'mum ba wanda dalili na sunna kenan dalili na al-athar shine hadisin sayyidina Umar a cikin muwaffa imam malik ya rawaito shi a cikin al-muwaffa kuma yana da ruwa riwayoyi da dama ya shahara daga sayyidina Umar cewa sayyidina Umar yayi sallah asuba ma'ana tare da musulmi a masallaci sai ya tafi wata gona tasa a wajen Madina da yaje gonar ya zauna akan inda ake inda wato ake hanyar ruwa inda ake inda ake ban ruwa haka akan dan yi dan dakali haka ya zauna a kai sai ya ga a cinyarsa sai ta dan kwaye sai ya ga alamar a mani a cinyarsa sai ya gane cewa a ce yi mafarki bai yi wanka ba kuma ya sallah tare da musulmi saboda haka sai ya wanke wannan a maniyin sannan ya wankan gana ba ya rama sallah amma bai aika wa mutane cewa duk wanda ya sallah a bayansa ya rama sallah ba wanda ya kan cewa sallar ta inganta kuma wannan aiki ne daga cikin aikin khulafa'ur rashidin sai na umar ya daga cikin khulafa'ur rashidin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai koyi da wannan kuma wannan shine mazhabar mafi yawan malamai shine mazhabar al-malikiyya da shafi'iyya da hanabila al-hanafiyya suka saba anan al-hanafiyya suka saba suka ce idan sallar liman idan liman yayi sallah babu alwala mu ko bai sani ba shi ma sallarsa ta ɓaci ce ya rama su kuma dalilin su suka ce saboda su ma suna da riwaya daga sayyidina ali sayyidina ali ya ran yayi sallah a kufa bayan yayi sallah sai ya tuna cewa yana da janaba da yi wanka ba sai ya yi wanka ya sake sallah ya tura a gaya wa mutane duk wanda ya yi sallah da shi a masallaci a ranar da asuba ya sake sallah suka ce su kuma shi ma ai ali yana da cikin alkulafa ar amma wannan hadisi akwai magana akan ingancinsa asar na sayyidina ali amma na sayyidina umar kuwa ingantacce ne kuma ya karfafa da wannan hadisi na sayyidina na abu huraira dan haka mazhabar jumhur ita ce mafi rijaye akan wannan matsala idan mutum ya salla a bayan liman sannan liman ya bayyana kan cewar bayan ya idar da sallah ya gane cewa ba shi da tsarki ba shi da alwala liman kadai shi ta ce sallah wanda suke sallah a bayan su sallar su ta yi idan ana cikin sallar sai liman ya tuna idan ana cikin sallar sai liman ya tuna cewa ba shi da alwala to kaga tun tunda alwala yana daga cikin sharaɗin limanci kaga limanci ya ɓaci kenan to nan wajen ya zai sai sai an istikhlaf sai janyo wani ya kaddamar da shi ya yi mutane ya cika wa mutane sallah wanda yake nuna kan cewa su waɗanda suke sallah da shi wannan juz'in na sallar su ingantacce ne yasa aka ce istikhlaf wannan shine a mazhabar imam malik da kuma da yawa daga cikin malamai to idan ya fita da istiklaf ba ba shi da ba shi da sanin cewa ana istikhlaf yake ya tafi sa ina tuna ya alwala ya tuna ba shi da alwala sai ya fita ko kuma da ya fita shi to na da ya fita shi to jama'a kowa ya suka sallar abin nan alwala ta ta kare ko kuma na tuna ba da alwala to ya za su suna da zaɓi ɗayan biyu su kaddamar da wani ko kuma wani shi da kansa ya shige gaba idan ba su kaddamar ba ko kuma kowa ya cika sallar shi shi kadai kowa ya cika sallar shi shi kadai duk wannan zabi ne wal aula su kaddamar da wani saboda idan an ya halatta ai istikhlas wato liman idan wani idan shugaba na musulmi wani abu ya ya zo mata yana sanya wakili yana sanya na'ibi wanda zai wakilce shi to a cikin sallah da wanda take daga cikin muhimman al'amuran addini a haka shi yafi dacewa da haka al-istikhlaf asali ne idan liman bai yi ba to sai musulmi sai su shi sai su kaddamar da wani ya cika musu sallah ya cika musu sallah to idan mutum ne a liman ne yana cikin sallah sai suna sai wani daga cikin mamu sai ya tabbatar limamun nan ba shi da sallah a limamun nan alwalar ta shari'a ya tabbatar ba shi da alwala eh, alal misali kamar a bisa kaunin da muka rijayar wanda ya ci naman raƙumi ninta alwalarsa tana karewa an kawo naman raƙumi an ci da liman bai sake alwalar da ya zo za a yi sallah a zahar ya shiga ya wuce gaba shi kuma mamu ya sake alwalarsa ya san kuma liman bai sake alwala ba kaga ya tabbatar da kan cewa kenan liman alwalarsa ta kare to a nan wajen yaya zai yi ana cikin sallah ya je faɗakar da shi ya faɗakar da shi sallar za ta baki eh? shi sai ya fita tunda shi ya sani saboda haka shi sai ya cika sallar shi shi kaɗai shi sai ya cika sallar shi shi kaɗai ba zai ɓata sallarsa ba da ya gaya ma liman eh ko ya bata tawaki sai ya ƙyale su in aka ƙare su waɗannan sallar su kai tunda ba su da sani shi kuma liman sai ya gaya masa ya sake sallarsa ko ba haka ba ko kuma wajibi ne ya gaya masa saboda amru bil ma'ruf da kuma wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa su suna da ujuri tunda ba su sani ba su suna da ujuri tunda ba su sani ba amma shi da ya sani haƙƙin wato limanci sharadin limanci sharadin wato rashin ingancin limanci ya tabbata a kansa dan haka dole ya dakata sai ya dakata sai ya yi niyyar mufaraka abinda ake nufi kenan yan yin mufaraka sai ya niyyar rabuwa da liman shi kadai yana cikin sahu ya yi niyyar cewa yanzu ya daina koyi da liman sai ya cika sallarsa na'am eh ya gina akan waccan ya gina akan waccan wato idan ya tuna a cikin sallar kenan amma idan kafin a sallar ya kafin a sani kafin a tada sallar ya sani to a nan wajen sallar ta ɓaci sannan kuma wajibi ne a sannan kuma zai ɗauki nauyin laifin rashin inkarin wannan munkari don munkar ne ya sani kyali yan bashi da sallah ya kyali shi ya je sallah tare da mutane wani ana magana da idan ana cikin sallah ne ya tuna to alhadath kuma nan wajen kamar yadda muka ce ya hada alhadathul asghar wal hadathul akbar alhadathul asghar shine karyewar alwala alhadathul asghar wanda yake kawar da shi dole sai an yi wanka alhadathul asghar karamin kari wanda ake kawar da shi da alwala alhadathul akbar shine babban kari wanda ba a kawar da shi sai da wanka kowanne daga cikin su idan ya tabbata ga liman to sa ba shi da inganci domin tahara sharaɗi ce ta limanci asani Allah ya kona ma'muman sharaɗi na biyu kada ya zamanto ma'mum wato kada ya zamanto shi kansa wanda yake koyi da liman ne wato daga cikin sharaɗin limanci liman ya zamanto alfar mai sallah shi shi kadai da yi niyyar domin halin nawa ne mutum ya zo ya niyan limanci ya fara sallah ya bude sallah dama liman ne ko ya bude sallah a matsayinsa na liman na biyu ya bude sallah a matsayinsa ne sallah shi shi kadai to waɗannan duk limancin su ya inganta liman in ya bude sallah a matsayin liman za a iya koyi da shi mai sallah shi kadai in ya bude sallah a matsayinsa ne sallah shi kadai za a iya koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sallah da daddare shi shi kadai Abdullahi dan Abbas zai tsaya gefansa ya koyi da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi koyi da shi ba inda koyi da shi ba zai inganta ba sai shi yayi niyya da zai hana shi koyi da shi ba sharadi bane sai kai niyyar sallah sannan za ka iya zamantowa lima sai kai niyyar limanci sannan za ka zamanto liman hali na uku shine ka zamanto ma'mum koyi kake da liman to idan koyi kake da liman ba za ka zamanto wanda zai zamanto liman ba ba za ka zamanto ma'mum ba wannan yana da halaye na farko a wato wanda yake yayi sallah a bayan liman ba zai koma je wa mutane limanci ba kamar yadda muka ambata a wancan darasi wanda muka ce wannan shine abin da mazhaba take a kai amma mun zayar da cewa wanda halin yake haka zai iya yi saboda hadisin mu'az duk da yake al'aula kada ya zamanto idan dai ba irin hali na mu'az bane yake da shi saboda cewa ya kasance mai sani kuma waɗanda yake masalla ba su da sani to in ma har zai maimaita sallar jam'i ya zamanto ma'mum ne kada ya zamanto liman amma in ya zamanto liman in ya inganta sabanin abin da yake a mazhaba a mazhaba in ma'mum ne ya riga yayi sallah ba zai zamanto liman ba hali na biyu shine ya zamanto masbuk masbuki ne an yi sallah ya samu raka'a ɗaya tare da liman sallar isha sai ya tashi zai cika sallar isharsa a uku to waɗansu suka shigo sai suka ɗauka kan cewa mai sallah ne yanzu yake sallar ta shi shi kaɗai bar su ji shi shi sallah sai suka bi shi ya zama to liman mutum ɗaya ko mutum biyu ko sama da haka to wannan sun yi ittida'i da al-ma'mum sun yi ittida'i da wanda yake ma'mumi ne to shi ma sallarsa ba za ta inganta ba saboda shar'in limanci kada ya zama to ma'mum a mazhaba hali a shi yasa sai yake nan ta da bi masbuk wanda bi ya koyi da masbuki al masbuk shine wanda aka riga shi da sallah wato yazo ya samu liman a bai samu ya samu a bai samu cikakkun bai samu cikakkun rakawoyi tare da liman ba ya rasa a ɗaya ko abin da ya da haka wannan shi ake cewa al masbuk wanda in liman yayi sallama zai tashi ya kawo abin da ya kuce masa mai ciko sallah kenan to wanda ya koyi da mai ciko sallah au bi ma'mumin wannahu imaman batalat salatuhu ko kuma yayi koyi da al-ma'mum wato wanda yake ya zamanto cewa shi kansa ma'mumi ne ya riga yayi sallah yayi sallah ne a bayan wani sai ya dauka kan cewa shi liman ne ya dauka kan cewa shi liman ne to wannan shi ma sallar ta baci shi mabi a mabi ake magana amma shi wanda shi liman sallar ta al-ma'mum din shi sallar ta kai amma limancin ne bai inganta ba in aka ce limancin bai inganta ba wanda ya zamanto ma'mumi shi ne sallar sa ba <laughs> idan ka tafi akan wannan mazhabar in ka tafi akan wannan mazhabar ban ga nasi daga malaman malaman ah, malaman mazhaba ba akan wannan kan cewa ya za ka yi idan ka zo ka idan ka zo kana sallah a bayan masbuki idan ka zo ka riski sallah ka ga mutum yana sallah a masallaci sai ka shiga ka bi shi sallah shi kuma ya san kan cewa shi masbuki ne kuma shi ya san cewa a masaba ba a koyi da masbuki to ya zai ga wanda ya bi shi sallah zai kane shi sai ya ga wajen sallah ya ce to ai kai masbuki ne kake ta sake sallah ko ka zai masa isara in zai masa isara ya zai hmm. to sai ce ne banga ga daga cikin abin malaman mazhaba ba amma kamar yanda malamin ne yake cewa Sheikh Muhammad al-Mukhtar dukkan wata idan mutum yayi wani harka yayi wani abu yayi wani aiki domin maslahar sallah babu ne yana faɗan wannan ne akan kamar ma mu kana sallah a bayan liman yana yana gabanka liman yana gabanka da yayi sujada sai ka a da yayi ko kuma kana kana sallah a bayan ka kai sai ka ga sai ka ga jini a jikin rigarsa ka tabbatar shi imamin nan bai sani ba ka gana sallah da najasa kenan wanda yake sallah da najasa ku sallar sa ba sai ba kaga sallar ku duk za ta ba iya cigaba da sallah musamman kai da ka gani shi idan bai gani ba bai sani ba sai daga baya ya sani sallar ta ce kawai zai rama amma sallar sauran mutane da ba sani ba sallar ta yi amma sai da ka gani sallar ka za ta ɓaci kuma wajibi ne akan kanka inganta sallar masu sallah to shine malamin Sheikh Muhammad Mukarraf Allah ya hafazu yake cewa sai ka taka ka je ka kama rigar tasa ka ɗago ta ka nuna masa ya gani wato jini ne fa a rigarsa tunda shi kuma ana farlanta kan cewa faqihi ne masanin addini ne ya san idan akwai najasa a jikin riga sallah ba za ta ba to sai kai kai da zo ka nuna masa ko wani sai sai ya dawo ka ci gaba da sallah shi sai ya fita to kaga shekh yake cewa wannan tatu da yayi da ɗaukar riga da ya nuna masa da sauransu aiki ne yayi min ajli maslahati salat saboda maslahar sallah don haka za ta halatta domin harakar da mutum yayi don maslahar sallah tana halatta kamar maganar da biliya dai ne yayi sallallahu أثرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله الرجل صلى لي فوق كامنتا يا رسول الله كذا ما جرت جاي جاي مصلحة صلى لي ذاك صلى تبت أجل كل شيء ألوك لنا إيتك أجل صلى سنة من ركعة هولي أما يوم جنا to kaga wannan aiki ne wanda ya a cikin sallah domin maslahar sallah daga wannan ne malamai suka samu ka'ida aikin da mutum ya domin maslahar sallah ba zai baci ba saboda haka abin nan hinta ta na mataba da suka fita akan wannan duk da ni ba wannan ne tabar da da nake a ce ba dangane da limancin ma'amud shine cewa idan kai masbuki ne sai wani zo zai koyi da kai kuma kana ganin ilimancin ka ba zai inganta ba kai masa ishara da hannu kan cewa da yayi in ya fahimta shi kenan in bai fahimta ba to ko ba za ka wuce iyaka wajen yin isharar ba kace za ka yi masa magana kai kace ina gaya maka ni masbuki ne eh, in ka haka ka san ne sallar ka ta baci Oh al-istihlal a cikin sallah ko mamu ya kuma ya zama liman ko ba haka ba idan wani uzuri ya samu liman nan ba mamu ne ya zama liman ba da haka dan za mu bata sallar wanda ya mai da mamu ya zama to liman eh akwai uzuri uzurin cewa wannan sallar ta bata shiga ba to ai in dai uzurin ne na maslahar sallah ne saboda haka hatta ma amun din ma duk da yake ana cewa ma jaza li udrin zala bi wato ad-darura bi qadari bi qadariha da abinda ake dallarura zai tsaya ne a iyakarsa saboda haka sai din wannan kwarai fuska ne za su iya cewa wannan ya halatta ne saboda larura saboda haka za a iyakance shi a kan iyakarsa amma a cikin abin nan sahihin sunna na aikin mu'az da ya zo limanci a cikin sallah wannan ya nuna kan cewar babu laifi al-ma'mum ya zamanto ya yi limanci ga waɗanda yake ba su sallah ba mm, to kuma in ma'amun ya yi min da aula al-masbuk ma yi domin wanda ya zamanto ma'amun a cikin dukkan sallar shi ne ma ya fi zamantowa a cikin ƙangin liman fiye da wanda ya zamanto kan cewa juz'i kawai ya samu na sallar tare da liman sauran ku sallar ta yake shi kaɗai shi wannan zai iya yin sallah wallahu ta'ala a'lam amma dai wannan shine al-madhhab الثالث شرط إلى أكو الإسلام musulunci dole ne من ya zamanto musulmi wanda ya sallar يصلى a bayan kafiri ta baki idan ya salla a bayan mutum yana tsammani musulmi ne shi sai ya bayyana kan cewa kafiri ne shi ma sai yara har abada sai har abada a wannan zamanin menene baya faruwa eh, tunda aka samu tunda aka samu waɗansu sun zo sun ce sun zo sun ce mace ta zo ta mutane ta mutane hudu bar juma'a ta zo ta gaba ta musu sallah a bari York ba haka ake ba saboda haka dan an zo an yi musamman yanzu da ake ta kira kan cewa wai a zo a zamanto daya dan uwa daya al'umma a makoma daya musulmi da gashi duk ba bambanci sai a haɗu a ce to shikenan fada ya zo musulmi sallah musulmi kuma ya je masa ya je coci ya jagoranci da aya so ake a ce an zama ɗaya kada kai mamaki abubuwan da suke faruwa a cikin zamani ɗin nan na yake suna shiga cikin musulmi yawa to kaga irin waɗannan irin waɗannan wanda suke zuwa ake kai su suke zuwa suke koyo ɗan larabci a za a ce su rinka yin a suna yin kamar wa'azi suke yi su yin cewa su musulmi ne a hankali kuma sai su bayyana kansu to kaga wannan in suka yi mutane sallah yayin da ya bayyana cewar a ce ba musulmi bane sai an rama sallolin na'am alaikum salam daga inda ka gani daga inda ka gani ba za ka sake wani rukuni ba ma'ana idan ka gani kana tsaye ba za ka shiga rukuni ba sai ka nuna masa idan ka gani kana cikin ruku'u in ka gani kana cikin ruku'u ba za ka ɗago daga ruku'u ba ka tafi domin ɗago daga ruku'u rukuni ne sai ka tattata ka je ka ɗauko ka nuna masa ka dawo ka ci gaba hmm. wato in dai ka ga abin nan ya canza babu laifi ka yi wani a kaɗan bar in dai kamar jinkirin aiki ne wanda yake mustahabi ko sunna babu laifi amma ba za ka kulla rukuni ba bayan ka ga wannan rashin cikar wannan sharaɗin har sai ka kawar da shi a batun cewa musulunci sharaɗi ne wannan wago saboda Allah maɗaukacin sarki baya karɓan a aikin kafirai wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura aikin kafirai Allah rusa shi yake dan haka ba su da aiki dan haka sallar su ma ba karɓaɓɓa ba ce الرابع na إلى هدوء الذكورة kada a ce ma a wato zamantowa namiji dauke ta a hausar da kowa zai gani kiran faɗa zamantowa namiji sharadi ne ma'ana dole liman ya zamanto namiji fala tasihhu imamatul mar'ati mutlaqa limancin mace ba zai inganta ba mutlakan ta kowace fuska na farko liman dole ya zamanto namiji liman dole ya zamanto namiji ga maza liman dole ya zamanto namiji ga maza mace ba za ta zamanto limaniya ga maza ba a bisa ƙaunin amatu ahalin ilmi illa sabanin Dawud al-Zahiri Dawud al-Zahiri shine fita masa zaki iya mazalimanci amma mace ba za ta yi mazalimanci ba a cikin ƙaunin jamahirin malamai dalili ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a mutanen da suka jibintar da al'amarin su ga mace to ba za su ba za su rabauta ba qaumun yake qaumun ana itlaqin a kan maza mazaje da suka jibinta lamarin ga mace to ba za su rabauta ba qaumun Allah maza Allah ta'ala ya ce la yakar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wal afu yaktabi al mughayara kaga da aka ce kada mutane su yi izgili su yi ba'a ga waɗansu mutane ta yi wanda ake ba'a gare su ɗin su zamanto sun fi alkhairi ga wanda suke ba'a kada mata su yi ba'a ga waɗansu mata ta yi wanda ake ba'a ake musu ba'a ɗin ya zamanto sun fi alkhairi kaga sai aka haɗa maza aka ce waɗa ƙaunin kaga jama'a ne mutane amma maza ake nufi anan tunda an kawo mata cewa mata kenan ba mutane ba ne kuma larabawa ma haka suke cewa فما أدري, فما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حفل أم نساء فإن نبى العربي أقوم آل حفل أم نساء شيء متى نن حفل قوم ne ko ko nisa'u ne wato wai kenan idan ba maza bane sun zama to in ba qaumun bane sun zama to to a zahir dai tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lan yufliha qaumun mutane da suka jikin su ga mace ba za su rabota ba ana nufin maza kenan to aka ce ai wannan ana magana ne akan shugabancin al'umma me kawo mutum istilali da wannan hadisin wajen limanci aka ce saboda limanci shi ma wilaya ne al'imama wilaya shi ma jagoranci ne ofis ne ofis ne tunda har yana da sharantai ga ta ai ga ta abin da muke faɗa kenan tunda kuwa wilaya ne to mutlaqan idan muta idan maza suka sanya mace a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore alfalahu a gare su abinda ku aka kore falahu a gare shi yana kan cewa barna ne shari'a ku ba ta umarni da barna saboda haka ba umarni da limancin mata ba don haka idan suka yi limancin su ba tacce ne sallar kuma ta zama tuka tacciya sannan kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufin nisa'i eh? khairu sufufin nisa'i akhiruha sahun mata wanda ya fa alkhairi shine na ƙarshe to idan mace za ta yi limanci ga an kora an rusa wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam dole a gaba za ta tsaya in ta tsaya a gaba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sauyinta a baya yake na karshe shine yafi alkhairi mu kuma mun aka ta ga an saba ma magana annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abin da zai faru na fitina da ita idan ta zama idan aka ce ta tsaya a gaba ne za a fitinu da ita idan aka ce ta zo ta tsaya a tsakiya ne nan ma za a fitinu da ita saboda haka duk waɗannan mafasid ne wanda shari'a ba zai yi umarni da abin da ya ci farna ba saboda haka limancin mace ba shi da asali ko ba a samu an yi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu an yi ba amma hadisin ummu waraka da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da ta limanci ga mutanen gidanta ta limanci ga mutanen gidanta ana nufin ga mutanen gidanta mata ba ana nufin maza ba to wannan limancin mace kenan ga maza nan ya to limancin mace ga mata fa nan tun da malam yace fala ta sahu imamatul mar'ati mutlaqan limancin mata baya baya inganta mutlaqan ta kowace fuska ta ba kaidi wato ko ga maza ta limancin ko ga mata ko mata sai limancin shi ma bai inganta ba wannan shine matabar imam malik kuma shine a matabar abu hanifa sabanin kaulin imamu shafi da imamu ahmad da suka ce mace za ta iya limanci ga mata yan uwanta dalilin cewa wannan hadisin da ambata na ummu waraka yana cikin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta limanci ga ahlu dariha mutanen gidanta mata kuma fi'ilin sahabbai ya nuna ummu salama ta kasance tana yi ma mata limanci ta tsaya a tsakiyar su waɗannan ayyuka ne na aiki ne na ummahatul mu'minin wanda su ne suka fi sanin suka fi kowa a cikin al'umma sanin hukunce hukunce da suka keɓanci mata in ya tabbata sun yi ko ba a samu wani daga cikin ummahatul mu'minat ummahatul mu'minin eh, ta saba musu ba ya zama to tamkar wato ijma'in sahabbai ne tunda ba a samu wanda ya inkari ba dan haka dangane da limancin mata ga mata yan uwanta as-sahih shi ne ta za ta iya limanci ga mata saboda waɗannan daidai da muka ambata to wanda ya zamanto baina baina fa kun samu shi kun sa muskil wanda ba a sani ba mace ne ko namiji mata maza zai iya limanci na'am in aka rinja da cewa shi namiji ne in aka rinja da cewa shi namiji ne babu iskal eh, idan kuma aka yadda shi mace ne sai ɗauki hukuncin mata to amma akwai iskali a nan rinjayarwa da kan cewa shi namiji ne ana yi ne ala galabati dan da zato ake yi to amma a nan wajen a nan wajen akwai ka'ida da take al-yaqin la yuzalu bi-shakk muna da yaqini akan cewa shi ba namiji bane saboda kama da yayi da mata to da wannan yaqinin ba za a tashe mu daga gare shi ba sai an sami yaqini kamar sa sai an sami yaqini akan cewa shi ba mace bane namiji ne ba غلبة الظن بزي da muke da shi ba don haka ne malamai suka ce hunsa muskil shi ma hukuncin sa hukuncin mace ba zai bada sallah ba saboda muna shakka akan cewa ko namiji ne ko mace ne ko da ya rijaya a gare mu domin akwai wannan dan dan gurgudin shakka din idan ya zama to kan cewa ba namijin bane ba fa mace ne to ya ga ko da likitoci sun ga yadda ai aikin likitoci ma galabatin zanni ne ko su wato zato ne wanda yake mafi rinjaye ba ya tsini ba ne tunda idan wani likita ya rinjayar wani zai iya saba masa ko ba haka ba wani zai iya saba masa shi yasa kwanaki likitocin wannan asibitin na urology imam ne wata ran da aka tattauna da su a hukumar shari'a shi tana da irin wannan muskila akan kawo musu mutum kan cewa ɗan uwansu sun zo yake a yi masa operation a mai da shi mace su kuma a cikin shi suna ganin namiji amma ɗan uwan shi ke tun da ya taso shi mace yake ganin kansa su a cikin shi kuma suna ganin namiji ko aka ko aka fi ya ga wannan abu na hukuncin shari'a shi yasa ya ɗaya daga cikin abubuwan ka kasashe da ake a waɗansu kasashe yanzu kamar Saudiya suna da wanda su kira qabibu shar'i a asibitoci suna samun likita wanda su kira qabibu shar'i likita ne wanda yake faƙihi kuma zai iya fatawa kan cikin irin wa'annan abubuwan shi za a mayar zuwa gare shi sai ya karrara hukunci ya tabbatar da hukuncin shari'a a kan wannan na'am kamar eh shine ai duk eh, wannan abubuwan za ku wajen gadon sa wajen gado yana ɗaya daga cikin abubuwan to amma da wajen sallah wajen limanci alkunta miskin ba zai zama to liman ba Thank you. har duk da kafin da akwai wannan shakkar kira ɗan limanci ya zama to namiji in liman nan maza su wato kasancewa su namiji in ta tabbata amma akwai shak in akwai shakka za a ba za a ya zama to ba mai kada ya zama to liman domin abin nan ko da an rijayar amma yana da wannan sauran sufofi na mata din an rinjaye da cewa namiji ne yana da ɗan wannan sauran sufofi na mata wannan ya zama to wani aibi ne gare shi yayin da ya zama to yana wucewa gaba wa mutane sallah wato mutum ne wanda zai zamanto cewar an haife shi yana da al'auran namiji da al'auran mace tare hawa hawa ne iri iri ne wani yana da al'auran duk guda biyu wani kuma ya zamanto kan cewar yana da al'auran maza amma kuma sai ka ga sifofin mata suna fito masa ya zamanto yayi yayi yayi manyan mama kuma muryarsa irin ta mata amma kuma gashi yana da abin nan al'aura ta maza halitta ce irin wannan wanda take faruwa amma malamai na fiqh suna da tafasun da suka bayar wanda yake duk abubuwa ne wanda suke bira'in akan al'ada sannan kuma likitoci su ma suna da hanyoyin su da suke yi wanda yake abin da yake sun dacewa a cikin irin wannan yana daga cikin majal da ya kamata wato likitoci su zo su haɗu tare da malaman fiqh don a fitar da hukunci akan ɗaiɗaikun irin wanda irin waɗannan abin ya zo ya sama kafin a san yadda za a yi hukunci a kansu musamman wajen sha'anin rabon gado kafin a yi rabon gado din zai ce ya zama dukkan shi su zo su haɗu tare da malamai don a tabbatar da hukunci a kan mutum kafin a san rabon sa na gado tunda idan aka hukunci na namiji ne rabon su zai sha bamban aka hukunci mace ne rabon su zai sha bamban ko da halarta a raba gado din da sai an san matsayin sa na'am eh zai yi limanci amma an amma makruhi ne kamar a wani aka ce imam malik a cikin mudawwana yake cewa akwai wani a komanda ne na wani sansani na musulmi shi ne komanda amma an riga an masa dandaka abinda aka ma dandaka ya kaga ba shi da maza ba shi da sauran don kira kare sha'awar mata sai ya yin sallah yake wani ya zo ya mutane sallah saboda yana ganin wannan na kasu ne shi wannan makruhi ne ya sallah makruhi ne ya sallah amma in yayi sallar ta inganta amma makruhi ne ya sallah saboda rashin cikan wato a kasancewar sa namiji na'am dan dai da dandaka ake masa na'am dan dauda ai saboda fasikanci ne in yayi dan fasika wanda yayi fasika wannan magana ce ta tana kan limancin fasiki ne a ba su dai musulunci ake ma wannan dandaka din ba wato saboda yawanci abin da yake faruwa yawanci bayi ne sarakuna suna musu dandaka don su rinka shiga cikin sadar suna shiga cikin mata to sai ya zama cewa ya samu amincin sarki har ya zama to cewar sarki din yake ganin bariya saboda yana neman waje wanda zai ce wani amini ya jagorantar da shi ba zai tura shi abin da ya sake ne masa haka na'am ba ya halatta mace ta limanci sawon a cikin gida ko in suna tafiya hmm, amma an ta zo masallaci take limanci bayan liman ba a masallaci ya zama to kan cewa akwai maza suna limanci sannan kuma akwai akwai mihrabin mata ita ma mace liman wannan cikin tarihin musulunci babu wani. a'a ko yara in maza ne ba ta bi ta sallah ba da an tsayar da shi ne akan mata 'yan uwanta ya bayyana kansa na'am in ya kasance a masallaci ba maza kamar suka zo masallaci an riga an yi sallah sai za su iya jam'i ba abin da zai hana su ci na'am za su bayyana karatu musamman in ya zama kanta babu maza kusa da su da za su ji sautin su tunda ba a hana mace ta bayyana karatun ta ba inda aka ce kada ta bayyana karatu in akwai maza wanda yake za su rinka jin sautin ta suna jin daɗin muryarta amma asali sautin mace ai ba sautin mace ba al'aura bane Allah abin da ya hana su karya murya فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض بيتي فلا تقولن شيئا ba. نعم hmm? in ta shi ne asali a to amma ya halatta a yaji ko bai halatta shi ya ji daɗin muryarta ba to da daɗin muryarta ta yi sai laifi ajinabi ne shi ajinabi shi ne aka haramta masa saboda haka za ta iya sallah ta bayyana karatu a inda mijinta yake ji inda mijinta yake nan ko ƴaƴanta ko ƴan uwanta wanda yake shine asali ma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi ya bayyana karatu a inda ya ta bayyana a inda yake bayyanawa ta asirta a inda yake asirtawa sai dai idan ta zo wajen da ya zama cewar akwai inda idan ta bayyana tunda bayyanawar sunna ne amma wani namiji ya ji maganarta shi kuma barna ne wani namiji ya ji maganarta musamman karatu yanda ake yin sa da kyakkyawan sauti yin haka barna ne don haka sai ta ta waya ba zana ko wajen musabaka ba za a yi musabaka sai a yi ta mata daban eh? musabaka ma kaga ana kula da ka'idar shari'a ba hada ake maza da mata a yi wajen musabaka ba kuma ka ba man zai a wannan hukuncin daban ne rufe kafafu rufe al'aura wannan sharaɗi ne a cikin sallah ba wai don kada wani ya ganta ba in haka ne ma sai ta sai ta cire sai ta cire sai ta cire hijabin ta sai sallah haka ita kadai tunda ai Allah bai take yi ma sai ta ce Allah take yi ma ita baiwar Allah ce hmm? amma sutura ai an tabbai annabi sallallahu alaihi wasallam atasallu almar'atu fi dir'in wa khimar qala idza kana ad-dir'u sabidan yughatti dhuhura qadamaiha mace za ta iya sallah a cikin doguwar riga da kuma mayafi yace idan doguwar rigar ne yalwa ce da take rufe saman tafin kafarta eh, wannan ba daban ne da na wajen sauti ya sauka kafin bari mu karasa wannan fasali الخامس البلوغ شرط نبير بلغة فلا تصح إمامة غير البالغ في الفرض sallar eh, limancin wanda yake ba baligi ba wato yaro kenan ba ta inganta a cikin sallar farilla illa li mislihi sai dai ga kwatankwacin yaro kamar sa ma'ana wajibi ne wato liman ya zamanto baligi yaro ba zai zamanto baligi ba abinda ake nufi da albulug shine ya zamanto mukallafi da ɗaya daga cikin alamomin balaga shi ne ko fitar ko bayyanar gashin hamata ko gashin gaba ko mafarki wato fitar da maniyi ko a farke ko a mafarki wanda yake tare da shi akwai jin daɗi ko kuma cika shekara goma sha biyar tare da mace kuma da mace kuma wato farawar jinin haila kowanne daga cikin ɗaya daga cikin waɗannan alamomi yana tabbatar da balaga idan ɗaya daga cikin su ya tabbata ba za a ce sai an jira ɗayan ba kowane ɗaya idan ya tabbata sai zai tabbatar da balaga yaro ba zai limanci ga manya ba dalili shine cewar sallar yaro fila ce tunda shi ba ahlul fard bane tunda ba mukallafi bane yaro dan haka shi ba zai yi sallar farilla sallarsa ba za ta zamanto ta farilla ba sallarsa ta nafila ce alam mu tattaro hankalin mu nan wajen misali ai akwai yan uwa da za su kula da shi hmm. a sallar ya nuna fila ce kuma ka'ida a cikin mazhaba me na fila baya limanci ga masu sallar farilla ko ba haka ba a mazhabar imam malik da wani sa daga cikin malamai me na fila baya limanci ga masu sallar farilla hmm. sai a mafiya yawan malamai a haka suke amma akwai saɓani mai ƙarfi da yawa daga cikin malaman hadisi sun tafi akan inganci da yawa daga cikin malaman hadisi sun tafi akan cewar yaro zai iya limanci ga manya hatta a sallar farilla saboda hadisin da imamul bukhari ya rawaito na amr ibn salamat al-jarmi ibn salamat al-jarmi yake ya kasance mutanen garinsu su ba su musulunta ba suna sauraro su jira abin da zai faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da quraish suka ce domin quraish mutanen ka'aba ne idan wani ya taba su da zalunci to Allah ba zai kyale shi ba dan haka idan dai abin da ya faru da quraish na yakin da aka kai musu da adawa da musulmi suke yi da su idan musulmi ba akan daidai suke ba to Allah ba zai kyale su ba idan kuma akan daidai suke suka ga Allah ya kyale su to ya nuna kan cewa akan daidai musulmi suke kenan to da aka yi fatahu makka suka kan cewa Allah ya ba Allah ya rusa gabaki daya makka din an ci ta da yaki ko ba abin da ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ce a wannan asiri akan gaskiya to alama ta ma yake cewa ya ta gani suka ce ga wannan asiri akan gaskiya sai suka musulunta da suka musulunta suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da za su koma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake a ita saboda mutane wasu kasashe da suke jirwa ne kenan sun zo suke in suka zo suke suna yin sallah suna ta kuma yaro da ta ta ta kai hadda wanda yake suna karanta sai a gaba wanda yake da ka tabbata da sallah da ta da ma da sai wata ta ta yaki ko amma kuka ta suke tafari da su wani makarantun namu namu rufe mana abin na al'aurar dafa shi da ake mata aka aka aka ya da a zani ake mata dabba shi farin cikin da wannan dabba kina da gudun ta hanyar mata wannan ake mata da ya kuma tsere mutane sana ke kuma san a wasu kuma ya sun sani da shi a cikin ta bakwai sun sa. Mutum ake kan gaisuwa da talaka. kun ga wannan asali ne malamai suka ce malaman hadisi suka ce wannan da suka babu dalili a babu labarin da da su da su da samun sama sannan ta ajiya ta da su da samun sama to haka ba za a hujja da su da tetap ini kira di bawah dari jiwa dan mendahulukan dari penuh jiwa dan juga amat benar terhadap dia يستحقون من الناس ولا يستحقون من الله وهو بعض الكبر في بدن يكون حياته هنا أقول وبدع من المستحقين يعني بدع بدع عن الكبارات بدع بدع عن الله يعني تسكي ونبنك تقول حتى تحفظ الله من الله تقول محمد بدعنا يبين idan da abin nan da ake yi abin cuta a Allah ke sanar da mutane kamar yadda aka kai hujja cewa da ke kai azab da ya abin da muke ba daidai da kuke yara kamar yadda ya faru lokacin azumin ramadan babu haka da gano da an kuka ta ba a kasance Allah ya san daga ciki akwai daga cikin akwai waɗanda suke dan sun yi bacci sun suka tashi da kuma sun zai gina iyali ya san wannan Allah ya san da mutum a za su kada tun da wannan abu da suka nan kan da suka da cutar ba daidai ba da kuma ya tsoko ya tsara da kuma ba ka kuma sai gyara ba na duk wani abu da aka tsara ana war wannan ikirar wannan ikirar ba wai kawai ikirar su da ikirar Allah ba hujja saboda ikirar Allah inda aka tsara da sallah kun ba haƙƙi ba ku ba ya san amma Allah ta zama a baya sun da kare wasu da wata ce da gidan ba da wata da kuma wata ba ya rubutu a wataula ba wanda ba wanda zai zauna ya tana tare da a yara ko ta inda ba ya iya karatu mutum a cikin zauna da koyar da jera yin sana yana mutum da cikin da koyar da ne ko yanzu an ga kowa mutum yana yin mutum da jera kuma da kayan suka almai su ba ya suka abin da za a yi ba za a iya kama da abin da ba ne wai a wani yake ne tsakanin tsakatsaki ne tsakanin a maganin asin a cikin wata cikin da riwayar al wato akwai a al-mumayyiz abin da ake nufi da al-mumayyiz wato wanda yake da wanda yake da fahimta wanda yake da yaro a kaman kaman ne ma'ana da ake masa yi karka ta ta'alu ne kamar wato yaro والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله wa آله وصحبه ومن والاه amma بعد akwai tambayoyi da 'yan uwa suka rubuto na farko wannan yace an taɓa samu a tarihin sahabbai ko magabata sun taimaka wa tsarin kafircin lokacinsu daga tambayar ta biyu ta sa zan karanta ta biyu domin ita za ta bayyana abin da yake nufi a nan shin menene hikimar taimakawa tsarin demokradiyya da muke yi a yanzu a batun taimaka tsarin kafirci ba inda za ka samu a ce musulmi sun taimaka ma tsarin kafirci akan kafircinsa taimaka domin eh, taimaka ma kafirci musulunci ya hana wannan da haka ne ma aka hana duk abin da yake zai Allah ta'ala ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku taimako da juna akan sabo da zalunci to na kafirci to amma musulmi suka kasance a cikin wani hali wanda yake zai zamanto kan cewar marhali ne marhala ce ta sanya su dole su su yadda da abin da yake din su karɓa abin da yake din na kafirci din ne alal misali ana zaune tare da kafirai musulmi suna zaune tare da kafirai ya zamanto kan cewar a ƙulla wani abu wanda yake na maslahar kowa da kowa ne wannan za su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da hilful fudul hilful fudul an yi shi ne a cikin jahiliya hilful fudul wani alkawari ne treaty ne aka yi aka zo aka rubuta waɗansu ƙa'idodi wani constitution ne mutanen makka suka zo suka rubuta shi na cewa duk wani wanda aka zalunta duk su taru su kwato masa haƙƙinsa domin wani mutum ne ya zo ba ɗan makka ba ya zo da kaya aka yi ciniki aka ciniki aka sai kayansa kuma aka ƙi biyansa saboda bashi da kowa bashi da wanda zai kare shi dole ya haƙura haka to shine waɗansu masu kai suka ce wallahi bai kamata ba muna cikin ahlul haram a rinka irin wannan saboda haka suka aka harhaɗu aka haɗa ƙabilun suka zo suka yi wannan alhilf din suka yi wannan alƙawarin suka yi tiriti din na abubuwan da za a yi domin duk yawanci akan taimaka ma wato tsayawa da adalci ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace law du'itu ila mithlihi fil islam la ajabtu da za a kira ne zuwa ga yin irin wannan yanzu da muke a cikin musulunci da na amsa da na amsa an yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa wannan saboda abin da ya kunsa kuma mun san dai najashi ba musulmi bane kuma kuma sarki ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin sa akan sarautarsa domin babban abin da ake nema da shi abin da zai iya yi shine shiga musulunci hatta sallah ba a ruwaito najashi yayi ba kuma gashi an farlanta sallah amma da annabi sallallahu alaihi wasallam da najashi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan uwanku dan uwanku a ƙasa ne nisa ya rasu ku tashi mu masa sallah sun tashi sai masa sallah ta taba sallah ko ɗaya ba tare da gashi an isar da farillar sallah kuma kuma musulmi da suke nan su Ja'far suna sallah din amma shi ba zai yi waye sallar ba a matsayin yanda yake saboda yana sarki na daula wanda take ba musulma ba da idan ya bayyana addini din wannan ba zai yiwu ba a gare shi akan rayuwarsa da mulkin nasa da kuma maslahar da yake kare musulmi domin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi akan wannan akwai abubuwa na na hikimomi da ya kamata mutane su sani shekul islam ibn taymiya yayi maganganu masu tsawo akan najashi dangane da a fahimci maksudin shari'a kada mu zamanto wato masu ido ɗaya kawai mu tsaya mu ga abu mun ce kawai wannan baki ko fari shi kenan a'a kowane abu sai an auna shi ba kowane abu ne zai zamanto maslaha wato maslaha ɗari bisa ɗari kamar yadda ba kowane abu ne zai zamanto mafsada ɗari bisa ɗari ba yawanci abubuwa suna zuwa akwai maslaha akwai mafsada sai a auna inda maslaha ta rinjaya sai a yi inda mafsada ta rinjaya sai a bari imam mali yake cewa ba wannan ba fiqhu shine ka san hukuncin matsala ba fiqhu shine idan abubuwa biyu masu maslaha suka haɗu ka san wanne ne yafi maslaha kai ko kuma abubuwa na barna guda biyu suka haɗu kaga wanne ne yafi barna ka bar shi musulmi muna cikin hali wanda yake demokratiya barna ce sai tsara arna a kanmu barna ce wacce ce tafi barna mu kyale kada mu demokratiya ko ko mu kyale arna su zo su sai tsara akan mu muna zama tare da su zamanto dole su ne a kanmu. wanda idan suka samu karfi su hana mu sallah su hana mu hana mu masallatai su hana mu komai da komai shi yasa izzuddin bin abdussalam akwai wata ka'ida da yake faɗa yake cewa idan amma idza amma al-haramu al-ardh bihaythu la yujad halal idan haram ya mamaye kasa gabaki ɗaya da ya zamanto babu halal to a lokacin nan haram ɗin za a yi shi ba min babu darura hatta a cikin haja ita domin da za a tsaya a cikin darura wannan zai kai ya zuwa ga cewar dukkan wata sana'a da dukkan wani aiki da dukkan wani iko a bayan kasa zai zamanto a hannun kafirai ne wanda barnarsa kuma mabayyaniya ce ku duba cikin qawaidul ahkam na ibn abdussalam saboda haka wannan shine fiqhu wa ya kamata yan uwanmu da basu gane wannan ba su tsaya su karatu su doya su duba abin da malamai suka faɗa hmm. ku tsaya ku karanta tafai musamman malamai wanda suke da irin wannan fahimta shimuliya ga addinin musulunci ku yawaita karanta mudawwana ku ga ra'ayoyin Imam Malik yanda Imam Malik yake da hangen ne sai yake ganin yake da wannan nazara shimuliya ta addinin musulunci ku yawaita karanta littattafan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da qawaidul ahkam na Izzuddin bin Abdussalam wanda suke nuna asirin shari'a maqasidish shari'a amma kada ka ɗauki abu dan kawai ka karanta wani ka je ka karanta littafin alwala wal bara ko ka je ka karanta wani littafi na na immatu da'awa hmm? ka karanta shi akan cewa wanda yake bai bara'a da wanda ya inganta tafarkin kafirai shi ma kafiri ne wanda ya musu ka zo ka ɗauka ka ɗauki wannan abin da kawai ka karanta ka ce za ka rusa dukkan sauran abubuwa wanda suke na addini nan da su ka zo ka fito da wata fahimta wanda ba wani wanda yake a zamanin nan ya yarda ka wannan fahimta an yi manyan malamai a zamanin nan yan uwa musulmi kuma har yanzu akwai su irin su Sheikh irin su Sheikh bin Baz irin su Sheikh Al-Uthaymeen irin Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti irin su Sheikh Muhammad Tahir bin Ashur kafin su a Tunisia a kasashen mu ma akwai su ko su irin ko su Malam Abubakar Gumi su ma Allah madaukakin sarki ya bai su ya ba su ilimi ba kadan ba kuma sun rayu akan ilimi da tsoron Allah su ba su zo sun ɗauki wannan fahimtar ba sai kai wanda kai ka je ka karanta yan rasa'il yan kankana na ko larabci baka iya ba hmm? ko larabci in nan baka iya ba fassara ne yawanci suke zuwa suna karanta daga cikin intanet hmm? wannan littafin da na ambace su ma fa ba za su iya karanta su ba fa ba su irin wannan fahimta amma ka ɗauko mas'aloli al-masailul mudlahimma gaggagaggan mas'aloli da malami ɗaya baya isa ya fatawa sai an tara jam'i na malamai sannan za su yi fatawa akan su kai ka ɗauko ka rinka halattawa kana kana haramtawa kana halatta zubar da jini akan wannan irin wannan fata ne fa shine yake kai mutane suke ɗaukar mataki makami su rinka zubar da jini zubar da jinin nan da ake tai mu duba mu ga irin mummuna akibar da ya kawo a Pakistan irin wannan ambaliyar da ake uku ba ce ta Allah ta zubar da jinin abriya da ake yawan zubar da jini da aka rinka mutane suna sallah ka je ka sanya musu bom gidan bauta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya musu abin nan a sanya musu bom wani ya je ya sanya musu bom ya nemi domin ya kawo a tsakanin musulmi da kirista ba yau muna tuhuman kan cewa waɗansu musulmi ne suka yi wannan ba kamar yadda ake so a nuna a ni ma ake a tada fitina tsakanin musulmi da kirista mun san wannan abin da ya faru a Pakistan shi ake so a kawo mana irin nan abin da ake ta yi a Iraq shi ake so a kawo mana nan kuma dole ne mu tashi tsaye da addu'a ɗan uwa musulmi kowa ya kamata mu tashi tsaye da addu'a lokacin ijaba masu tashi da daddare masu zama a masallaci tsakanin salloli masu zama a masallaci har rana ta fito masu azumi yayin da suke yayin da suke bude baki mu kula da lokutan nan masu albarka mu yawaita addu'a ga al'umma wallahi musibar da ake nema a sanya mu a cikin kasar nan Allah ne kadai ya san mummunan nufin su ya kamata mu tashi tsaye da addu'a addu'a ita ce kawai za ta kare mu daga kaidun waɗannan mutanen amma nufin su nufin su ga musulmi da musulunci a kasar nan ba ne alkhairi bane duk mai tunani kuma in yana tunani yana ganin kuma abin da yake faruwa zai gano a cikin wannan Lallai mu tsaya da gaske a cikin addu'o'i ko ba mu sa a cikin kunuci ba a ɗaiɗaikun ya kamata mu yawaita su ta matsala ce da ta cancanta a ce mun tashi muna kunuci a kanta to sai ina ganin gaskiya saboda kurewar lokaci zan sai kawai tambayar da yan uwan mata suka aiko ita zan amsa sauran Allah ya kai mu mako mai zuwa sai a amsa su a mu. wani yace ce tace naji fatawar cewa ba a sallan nafila kafin sallan magriba da asr amma na ga mafi yawa na yin ta mecece fa'idar yin ta wato sallan nafila kafin sallan magriba da la'asar kafin sallan magariba shine waɗansu malamai suke cewa ba a yi saboda kada ta kai ya zuwa ga jinkirta lokacin sallan magariba saboda sallan magariba ana so a gaggauta ta tunda an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar magariba sannan a fita daga sallah mutum yana ganin inda in yi harbi da kibiya za ta fada wanda yake nuna kan cewa yana gaggauta sallar kuma yana gajarta ta to amma wannan bai hana ai nafila kafin ita ba a idan dai ya zamanto kan cewa ba za a shigalta da yin nafilar ha a jinkirta farillar lokacin ta ya zamanto ya fita ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa yake sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib ana ukun yace liman sha'a ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ana ukun yace ga wanda yaso ga wanda yaso amma kafin sallar la'asar babu ba ta daga cikin sunnoni ratibai amma ita ma ana yin ta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace baina kulli baina kulli adanain salatun liman sha'a tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallah ga wanda ya so ya kirawo iqama ita ma azan yace azane ne kiran sallah guda biyu yana nufin kiran sallan kiran sallah da kiran sallan iqama tsakanin kowanne daga cikin su akwai sallah ga wanda ya so ma'ana tsakanin kiran sallar la'asar da iqama akwai sallar nafila tsakanin kiran sallar magariba da iqama akwai sallar nafila tsakanin kiran sallar isha da iqama akwai sallar nafila haka zalika sallar azhar haka zalika sallar asar baina kulli adanaini salatun liman sha amma ba sa cikin sunnoni ratibai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su guda goma sha biyu wanda idan mutum ya dawwama akan su Allah zai gina masa gida a cikin aljanna to wannan shine batun shine fa'idar kan cewa sunna ne akwai bambancin daidaita sahu akan sallar mata ya ya kamata mata su yi sahun sallar su eh to a haƙiƙa daidaita sahu yana kan maza kamar yana kan mata kamar yadda yake maza kan maza tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taswiyatu sufuf min iqamati salat daidaita sahu yana yana daga cikin tsayar da sallah sai dai ba a ruwaito kan cewar akwai mace take zuwa tana shasha annabi sallallahu alaihi wasallam yana shashafa kafadin mutane ya tabbatar sun yi sahu bayan shi kula fa'ur rashidin suka sanya dan hizba wanda yake mai yin wannan daga cikin ma'aikatan al'umma aka samu wanda yake shi idan aka tada kama sai ya bi sahu ya tabbatar dan an daidaita sahu sannan sai ya zo ya ga ma sayyidina Umar an daidaita sahu sai ya kabbara haka sayyidina Usman shi ma ya koyi da sayyidina Umar wajen wannan to amma ba a rawaito cewa a samu akwai wanda yake ma mata wannan ba to amma su ma wannan wajibi ne akan su tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan daidaita sahu din ya kira tsayar da sahu a cikin tsayar da sallah sai dai ya kamata su sawun su tunda an ce khairu sufufin nisa'i akhiruha sau mata wanda ya fi alkhairi shi na ƙarshe kamata yin suka tashi yin sau su fara daga ƙarshe in sun cika sauun ƙarshe sannan sai su zo su yi farko ya to sahun waɗanda za su zo su ne kusa da liman su ne na ƙarshe wanda za su wannan kuma su za su yi da kansu yayin da za a yi sallah yana daga cikin hizba wanda za su yi domin dama ma'anar hizba shine mutum ya ta taɗau'i a kan yin abin da yake na alkhairi idan ka ga abu ba a daidai ba wani ya zabura kan yin abin da yake daidai din wannan zabura ita ce take kai mutum ya zuwa ga rahamar Allah walaqad alimna almustaqdimin minkum walaqad alimna almustaakhirin Allah ya ce mun san wanda suke gaggawa suke gabata su aikin alkhairi to zamanto cikin almustaqdimin su zamanto cikin almustaqdimat saboda haka wajen sauran sallar su fara daga sauran karshe sannan sai su taho na gaba wannan sannan ta karshe na ji fatawar cewa ɗakin mace ita ce a cewa ɗakin mace in shi ne fi cancantar wurin ibadarta zuwa masallaci zuwa masallacin mace fa ina fa'idar haka eh to a fa'idar hakika haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallar mace a cikin ƙuryar ɗakinta ya fi sallarta a cikin farfajiyar gidanta a cikin a cikin tsakiyar ɗakinta sallarta a cikin tsakiyar ɗakinta ya fi sallah a cikin farfajiyar gidanta sallarta a cikin farfajiyar gidanta ya fi sallah a cikin wato compound ɗinsu na unguwarsu sallata a cikin wannan unguwar tasu ya fi bisa sallah a masallaci jami'i wato babban masallaci wannan kuma ga macen da ta ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ina so in zo in rinka sallah tare da kai ya rasulullah a masallaci amma ya gaya mata ka amma kuma duk da haka yace kada ku hana mata in sun nemi izinin zuwa masallaci su zo yace wa buyutuhunna khairul lahun amma gidansu shi yake musu alkhairi wannan dan a sanar da su kan cewar zuwa masallaci bai lizince su ba amma in sun zo za su samu alkhairin da ke cikin sallah a cikin jam'i din amma kuma tare da cewa za a ruɓanya sallata su in suka zauna a gida suka yi sallah ya fi musu alkhairi ta yaya haka zai to nan an ruɓanta ya musu sau ashirin da bakwai can kuma sau ɗaya ake amma kuma wancan sau ɗayan amma kuma wancan ya fi alkhairi eh saboda wato alkhairi ba wai kawai shine akan yawan lada din ba ko ba wai kawai ana bazarar ladan da za su samu na sallah din ba akwai waɗansu ladaddakin ladan zamanta a gida domin ta kula da maslahar abin da zai taso a gida din zai ta yi haka ne domin ko da wani abu ko kuma yara za ta kula da yara za ta kula da dukiyar mijinta za ta suturce kanta kada ma garin fitowarta ya zamanto kan cewa wani ya zo ya abin nan ta jefa fitina a cikin zuciyarsa bar ta zauna duk wannan abubuwan in ta halarto su wannan lada ne wanda duk Allah zai kambama mata ya bata saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole mu dauki maganar sa inda ya kawo mu fahimci irin abubuwan da ya faɗa na fara amma kuma zuwan nasu din wannan ba za a hana ba kuma ba zai hana ya zama tukun cewa sun samu rubanyar falala ba amma zaman su a gida shine yafi kamar inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mace in tana kusa a masallaci za ta iya bin jami'i mace idan tana kusa da masallaci za ta iya bin jami'i an tambayi imam malik kan wannan ya ce kwarai akwai gidan mutanen akwai gidan a wato a mutanen gidan sayyidina umar yana jihar kibla na masallaci daga nan suke yin sallah saboda suna jin abin da ake faɗa sai dai da sharaɗi sharaɗin ya zamanto kan cewar za ta iya hango masallaci ta taga masallaci yana da taga da za ta iya hango sahu ko kuma za ta iya hango masallaci din ba saboda gida yanda gidajen mu suke yanzu amma za ta iya ji kuma jin ya zamanto ba jin nefa ba ba ji ne saboda nefa ba eh dan ji saboda nefa ba shi da tabbas ba zai yiwu ba tana cikin sallah shi kenan sai a ɗauke wuta kafin a ɗauke wuta kafin ladani ya je ya kunna inji an yi wani rukuni ya wuce saboda haka in ba ta yadda za ta gyara sallah ba kaga sai ya zamanto kanta koyin ba zai ba zai yiwu ba a idan dai ya ya rinjaya a cikin zaton ta kan cewar bisa al'ada ko an ɗauke wuta ko an ɗauke wuta tana ji wannan babu iska idan kuma ta san cewa ko da an ɗauke wuta ba za a daɗe ba za a tayar da inji da zai iya yiwuwa ta ci gaba da bin sallar ko da wani rukuni ya kubce mata to za ta iya za ta iya yin wannan za ta iya bi kuma an ruwaito ma ummahatul mu'minin kamar yadda zo a cikin mudawwana su ma haka suke matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna koyi da sallah daga daga dakunan su eh a ta ba masallaci ne ake da inji ba amma dai wannan dai shine idan sharaɗin koyin mace daga gida ko ma namiji ma don har an tambayi imam malik kan namiji ma wanda yake zai sallah a gida yace sallar tayi amma dai baya san haka gare ta ko ya zo masallaci sharaɗin ya zamanto zai iya akwai taga da zai iya hango sahu ko kuma in ba zai iya hango sahu ba zai iya jin liman ko almamun mai tabligh zai iya jin a sallarsa wato dai imkaniyatul iqtida zai iya koyi da liman اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكرنا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم من أرادنا وأراد ديننا وإيماننا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدني واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اجعل كيده في نحري اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اصرف عنا الزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين